yan wa al'umma musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake haduwa a cikin darasin tafsirin alkur'ani mai albarka wanda ga duka alamu shine na kusa da na ƙarshe yau muna maraicin talata 26 ga watan ramadan shekara ta 1441 wanda ya dace da 19 ga watan mayu na shekara ta 2020 Ah, ga al'ada 27 ga wata muke rufewa za ka gila gobe mu zo da takaitaccen bayani a kan hukunce-hukuncen idi da abubuwan da suka rataya kamar zakar da kai da sauransu duk da yake ana cin wani yanayi da al'umma musulmi babu kukuwa za ta yi ba saboda irin halin da ake ciki akwai garuruwan da ma ba a ba da izinin buɗe su da nan a idi ba to da dai ƙara maimaitawa cewa duk yanayin da mutum ya samu kansa abinda ake so shine ina zuciyarsa take ba wai ina kake ba kai idan baka samu kanka a filin idi ba to ina zuciyarka take tana tare da Allah ko tana tare da shaidan tana wurin alheri ko tana wurin sharri me kake ji da aka hana ka wannan buki wanda kana yin sani da sunan ibada sallan idi ɗari shekara ɗari ana idi duk in ka tara su kai sallah azhar guda ɗaya ba wannan salatu khamsi sun fi komai daraja to in dai ya zamanto azhar din ma ta gagara a masallaci to in ba da aula idi ta zama ta gagara amma da a ce an samu damar yin idin babu shakka ya fi saboda abu ne da sau biyu yake zuwa a shekara kuma shine bukin mu mu al'ummar shi ne abinda muke farin ciki daga dara da shi ita ce ranar da saboda ana so mu wace ta mu ji daɗi aka haramta mana a zuwa to iya tuwon na ranar ta yi daidai da sauran ranar ko kaga babu daɗi to amma su kuma lalurori suna da nasu hukunce kyaukance muna roƙon alam ɗauki sarki ya kama al'umma ɗauki ya kama na sauki ni dai ina da kyakkyawar fata ga ubangiji cewa wannan ruwan da aka shekaran jiya wanda duk tsawon shekaran na ba a irinsu ba wanda suka gani kusan duk arewacin Najeriya ina fatan ruwa ne na wanke wannan annoba insha Allah kuma alamomi sun fara nuna in Allah ya so tun da aka kama azumi duk kullun na buga waya a garin mu sai na ji mutuwa amma kwanan nan biyu gaba daya kamar an dauke kafa so muna fatar Allah ya kawo ƙarshen matsalar kenan fatar mu kenan saura da ne masana su za su faɗi cewa lokaci yayi da za a saki kari ko ba za a saki ba ko a ci gaba da sa wa mutane dokoki ko kada a sa wannan mu ba namu wani mu abinda an namu faɗa mutane duk lokacin da lalura ta kama shari'a ta yadda mu daga kafa ga wasu hukunce hukunce amma ba ta kai kar a yi sallah ba mun sha faɗi wannan mu maimaita ita sallah ba babu sadda za a daina ta amma jam'in sallah haɗuwa a masallaci duk wannan uzura na iya hana su fatar muke zan an cimma lokacin da babu buƙatar ma a ci gaba da samana waɗannan dokokin a duk faɗin Najeriya. Za mu tashi yau kan suratu Safat da so samu ne da ake sai mun kai ƙarshe za mu tsaya amma sura ce mai tsawo mai ayoyi 182 ba zai yi mu ƙara fiye da gobe ba ko da mun ƙara jibi ma ba zai yi ba haka za mu rufe karatu mu gobe insha Allah da wata gaba da za mu samu inda bai dace a kwana a الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالذاكرات ذكرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب بزينة الكواكب بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ظهورا ولهم, ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة إلا من خطف إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساكت فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لاغب بسم الله الرحمن الرحيم سورة الصافات wannan sura an ba دا suna da kalma ta farko da ta zo a cikinta ita ce safat duk da yake wannan kalma ba a nan kaɗai ta zo cikin alkurani ba akwai wasu sa fati kullum kada alimin salatahu wa tasbiha wa fati safa kalma ta farko a cikin surar kenan kamar yadda suran tabaraka aka ba ta sunan tabaraka kalma ta farko da ta zo a cikinta suratul fatiha ma ana kiranta surar alhamdu saboda wata da alhamdu rabbil alamin wannan sura ita ce ta 37 a jerin surorin alkur'ani sura ce yar makka mai ayoyi ɗari da tamanin da biyu tana da kalmomi ɗari takwas da sittin da harufa dubu uku da ɗari takwas da ashirin da tara wajen malaman da ke ƙirgan kalmomi da harufa na surori ta sauka bayan suratul an'am kafin suratul luqman saboda ita ce sura ta hamsin da shida ga sauka amma ita ce ta talatin da bakwai a jerin surorin alkur'ani da ke gabanmu can baya mun sha bayanin bambancin jerin saukar surori da kuma jerin da suke a littafi yadda Allah ya saukar da alkur'ani ba fatiha aka fara sannan bakara sannan ali imran sannan misali sannan ma'ida a yadda Allah ya ga dama haka yake saukar da su da munasabobi daban-daban wani abin ma sai ya auku ne sai Allah ta'ala ya saukar da wasu ayoyi kaman kad sami Allah qawla da su tujadiluka Allah ya ji wanda ke jayar ka kan kafin zuwan jayyan har ba za ta sauka ba yas'alunaka anil anfal suna maka tambaya to ga amsa don haka sai qur'ani yazo daidai bukata shine Allah tabaraka wa ta'ala yace ah, ah, bin nan ah, bin nan wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin banda wannan ورتل الله ترتيلا سورة الفرقان وقالوا لولا نزل عليه القرآن sun ce مشركين wai shi? don mai da ba za su masa littafin gaba ɗaya lokaci guda ba a yanzu kun yarda ma littafin saukar da shi ake yi bayan da kun ce ƙaga shi sai Allah ta'ala ce ka zalika lin sabbita biyu fu'adak haka muke so saukar da abin mu don mu baka nutsuwa da kwanciyar hankali kun ga in wani abu ya faru ita da manzo Allah hankali sai a saukar masa da alqur'ani a saukar masa da wasu ayoyi wanda ke nuna masa ba gare shi aka fara wa in kazzabuka faqad kuzibat rusulun min qablik in sun karyata ka ai ba kai aka fara karyata ba an karyata manzanni gabanin ka idan wata matsala ta faru sai a saukar da gyaranta lokacin da wani bai hudu ya tada rikici tsakanin musulmi kabila ausu da khazar aka tashi yaƙi wani zai faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya zabura kafin ya sa gurin su sai Allah ya bashi makami sai ayoyin suratu ali imran suka sauka ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم من نعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة وبنجي تتوكر بآيوي ماذا ألا أنا كان دام السنة هواي سكريك رنق مجونس السنة باجناها كوي كاكدا أتدا ما آيوي السنة لما ذاتي التاثير لذاتي lokacin da suke sauka anan to don haka eh, idan aya ta sauka ko ayoyi suka sauka sai da sana sai kira su marubuta wanda ke rubuta masa wahayi sai ce waɗannan ayoyin ku sa su a sura kaza wadda ake fara da kaza ku sa su tsakanin aya ta kaza da aya ta kaza su da haka manzo Allah sansa da kansa ne jera Qur'ani shi ma kuma da umarnin Allah to da kada mu manta Qur'anin nan gabaki ɗayan sa ne Allah ta'ala saukar da shi a lailatul qadar daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza daga baitul izza da kalika ɗebowa kaɗan kaɗan gwargwadon bukata ana turowa jibril yana iso shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsawon shekaru 23 shi kuma manzo Allah yana sane da inda ake ɗora kowace da haka da jerin surorin cewa an fara da fatiha sannan bakara sannan ali imran sannan nisa'i sannan ma'ida sannan an'am sannan a'raf sannan tauba sannan yunus haka anfal sori sannan yunus haka har a gangaro har a zo kul huwa kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas wannan jerin annabi ne da kansa yin shi da izinin Allah sannan in ka fara sura ka kare zo da suratul safat aya kadai zuwa ta karshe ba lokaci guda suka sauka ba amma an sarrafa da kansa ne har hada su in ka sauka sai ce wannan wuri kaza take wannan wuri kaza za a fata to don wani zai ji an ce ita ce sura ta 56 ga sauka ta talatin da bakwai ga sai to waye wannan kuma har yanzu akwai masu sukar sabon manzo Allah sai suka jerin Qur'ani misali duk tafsiran Shi'a suna suka ga jerin ayoyi da surorin Qur'ani har suna ganin an yi gaba an yi baya an goge wani abu me damuwarsu saboda sun buga sama da kasa ba su ga sunan Sayyidina da cikin Qur'ani matsalar su kenan ba su ga sunan Fatima ba ba su gani alhassan da wasu ba su kuma a gurinsu wannan in banda ubangiji babu wanda ya kai gare su kwarai kuwa wannan shine abin da misalin hali ɗinsu yake faɗa sauraka suna suka duk da tsari yadda ake da yanzu yadda aka wuce wasu fati din nan ayin kuka lura ku duba ku in kai za ka yi rubutun wasiƙa kalmar safar ta zuwa haka za ka rubuta ba in ka rubuta alif da lam da fat, alif abin nan za ka yi isba'iyya madda za ka yi ko sannan ka safa ka komai madda to su sabai wasu ya kama sai suka wata can ɗan ƙarama sama to duk da wannan shi a suka suka aka ya sa wani yake wai akwai kuskure sama da dubu goma sha takwas ya alƙur'ani cikin malaman ya. yana nufin irin waɗannan abubuwan duk ya jinsa ya ƙirgin yana ganin kurakurai ne a muƙaddiman tafsirin safi na kashani sai dai fara gabatar da uzuri akan yadda aka lalata alkur'ani a tunaninsa منه ما هو مقدم ومنه ما هو مؤخر ومنه ما هو على خلاف ما أنزل الله wannan ƙuranu kuke gani akwai wanda ya yi gaba ya yi ba akwai wanda ba haka Allah ya tukar da shi ba da Allah ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas kace a khaira a immatin dai su ba su yadda da khairu umma al'umma musu bi khairu umma bace. wai inda khairu umma muke ya za a kashe husaini su duk kaji da musu duniya ba san an kashe annabawan Allah ba san wata jaraba ce da Allah ta kama zababbun bayan sa da gartattu ya daga darajar su ba ba ce muka ya kamata kashe husaini ba amma ce an kashe husaini bai fidda al'ummar musulmi daga zama khairu umma ba ya dai fidda su waɗannan da suka kisan daga zama khairun nan su ba wani alkhairin mutane bane kuma laifinsu bai wuce in sun tuba Allah ya fi musu ba don kisa Hussein bai kai da shirka ba mutumin da ya yi imani da Allah iman da kakan Hussein ko ya kashe Hussein duk daɗewar sauta sai ya shiga aljanna wata rana inda yana da imani amma mutumin da ya ce da kwayar shirka guda zai shiga aljanna ba to mushrikin ya tuba Allah na karɓa ko bai karɓa, to kaga ya kamata komai mu ajiye shi a gurinsa yadda yake suka ce kamar inda Allah ta'ala ce ya maryamu da li rabbiki wasjudi warka'i ma'a raki'in suka ce haba ta ba su juda ake fara ba warka'i wasjudi da kaga nan Allah suke ba gyara amma su asira nufin su su musabba annabi gyara to wai ina aliyu ne ke da bai bai sabon gyara ba suka ce ai lokacin da za a tattara qur'ani zamanin na Usman Umar aka aika ya kira abin aka ce kawo qur'ani nan original na ƙwarai. wanda manzo Allah ya baki yake ba zai bada ba to in ko har haka ne har muka zara da Qur'an da ba daidai ba duk duniya duk zunubi buna kan wa tsakani da Allah jama'a aka wanda ya koyi Qur'ani ina nan su kafi kafi kafi ribar nan babban littafin shi a kenan a duniya cewa Qur'ani na kware mutum guda addisi shi ne aliyu da da ya bayyana shi to da an sabu tari ilimi a ciki amma fa bai bayyana ba cewa tun da maƙiyar Allah kuke ba zan ba ku ba to da su yanke yankin ko da duk al'ummar musulmin duniya kaga cewa dai al-musafin usmani shi ka aiki akwai a duniya yadda za a buga shi a saudiya haka za a buga shi a lubnan na so ƙur'ani a ofishin hassan na zamanla a lebanon a beirut yana da masallaci yana da cibiya yana da lab yana da bookshop wurin sai da littafi yana da ofis na ji har bukshe din na so qur'ani don ɗaya ƙwanƙwanta babba ne ya girma wannan na biyu shi gani ko akwai bambanci babu almakabar usman don me don Allah ba zai bari a yi wani ƙur'ani ba shi ba to amma a baki da zuci suna ganin dai ba daidai wani ba yadda za su yi ne dai an su kawo da ba su iya so mu ma da muka ci suna da ƙur'ani ba mu ce sun kawo shi ba a zuciyarsu kawai don mu sai da wannan kuma na akili yake a cikin littafansu wannan sura sura ce da ta zo a makka galibin surorin makka kuma sukan mai da hankali ne gaba ɗaya ga tabbatar da tauhidi saboda ne saboda shine foundation na addini to kamar surar ta ta gabace ta surar yasin kusan wa'annan mas'alolin da surar yasin ta tattauna ita ma surar safat su da kamar da hankali gare su tabaraka ta'ala ce bismillahir rahmanir rahim was-saffati saffa فالزاجرات زجرة فالتاليات ذكرى إن الهكم كل واحد وبجد ينعنصوا ينتوى الصافات صفا نارا إذا ملائكو ما صين سهو سهو وجنبوتا مع الله فالزاجرات زجرة نارا إذا ملائكو ما صين تاراتي سنة ساوى إذا أن أيكس حلق وسؤال امون كوكما إذا سنة قرقة giragizai domin ruwa ya sauka a wani kai hattali ya ce zikra na rantsi da mala'ikun da ke karanta ambaton Allah wannan ayoyin guda uku duka wasu malamai sun ce mala'iku ake nufi wasu sun ce a mutane ake nufi Wasu wasafa ce safa fazagira ce zagira fattali ya ce zikra to kuma a ci wannan ayoyi guda uku akwai manyan manufofin surar wasafa ce safa mala'iku masu yin sahu sau kamar da Allah ta'ala ce wa inna la nahnu safun mu mu ne masu yin sahu sahu annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin muslim ya ce an fifita abu akan mutane da abuwa guda uku wannan al'umma tana da abuwa uku wanda sauran al'ummomi ba su da su na farko yake fuddilna ala nasi bi salatin ju'ilat sufufuna ka sufufil mala'ika an sanya sahunmu kamar na mala'iku inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus a wurin yaƙi sahu muke a wurin sallah sahu muke haka su wani sau suke abu na biyu manzo Allah yake an sanya mana ƙasa gaba ɗin mai tsarki ce ko idan kana iya sallah abu na uku an sanya mana ƙasar ita ma tsarki idan ba mu samu ruwa ba kenan sahun mala'iku suna bauta ma Allah dalili ne mai nuna girman Allah wannan shi ne manufa ta farko wadda wannan sura ke so ta tabbatar sannan da Allah ke fa ta zajira masu tsawatarwa daga cikin manufofin wannan sura ta tabbatar da ce Allah ya kare wahayi alƙur'ani lokacin da yake sauka ba wanda isa ya ɗebo labarin sabare ya zo ya lalata shi kamar da suke da sauran labarai in sun jiwo mala'iku na tira suna taɗe abin da suka gani ko suka karanta ko Allah ya sanar da su sai zo su faɗa ba bokaye sai Allah ya dantse wannan wannan bayanin sana na cikin wannan sura kuma yana can gaba in mun gangara ƙasa a cikin ul'uhiyya ilayya fattaliya ta zikra rantsuwa da masu karatun zikirin Allah yana tabbatar da babbar manufa ta uku ta wannan sura shine tabbatar da manzancin annabawa da manzanni da yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su izini suna karanta mutane littattafan Allah su ne musu bayanin addini to akan ne Allah ya rantsuwa inna ilahakum la wahid wannan ita kuma ita ce babbar manufar da babu rantsuwar da za a yi akan wani abu wanda ke darajar ta inna ilahakum la wahid hakika abin bautar ku guda ɗaya ubangijin ku guda ɗaya la ilaha illa Allah kenan akan la ilaha illa Allah ne Allah ya sha rantsuwa guda uku wasaqati safa fazajirati zajra ta zikra Dan mai ubangiji yake rantsuwa inna ilahakum wahid domin ya tabbatar da abin da ya fi komi tabbata ya fi komi muhimmanci ya fi komi zama dole a sani shine kadaitar ubangiji wajen cancantar bauta Sama, samawati wal ard kuma domin kusanciya shekarta ta bauta to kusan sifarsa shine ubangijin sammai da ƙasa wa bai da kuma da abin da ke tsakaninsu shi halicce su shi ke azurta su a ƙarƙashin dokokinsa suke tafiya shi ya tsara musu yadda suke so su rayu yadda yake so su rayu wa rabbul mashariq kuma shine ubangijin mahudan rana alqur'ani zaka zance rabbul mashriq wal maghrib la ilaha illa fattakhidhu wakila ubangijin mafitar rana da mafadar rana a suratul rahman kuma sai kaji Allah ta'ala ce rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini ubangijin mafitar rana biyu da mafaɗar rana biyu wani wuri kuma sai Allah ta'ala ya rabbul mashariqi wal magharibi fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi inna laqadirun ubangijin mafitan rana da yawa da mafaɗan rana da yawa to me ma'ana wannan rana tana huduwa daga gabas tana faɗuwa yamma matuƙar ba a zo tashin kiyama ba kullum sai aka tafa ba ta ka ta'ala ce rabbul mashriqi wal maghrib la ilaha illa sannan rana tana da mafitai a kowace rana yanzu inda rana ta fito yau jiya ba ta fito ba gobe wa nan za ta fita ba inda ta fi faduwa inda za ta faɗi yau ba nan ta faɗi jiya ba gobe wa nan za ta faɗi ba har sai shekara ta zagaye tana da mahuda 360 a gabas tana da mafaɗa 360 a yamma don haka yi rana mai kamar ta yau sha tara ga watan mayu sha tara ko shirin sha tara ko ga watan mayu na bara to inda rana ta faɗi nan ne za ta faɗi yau sha takwas ga watan mayun bara inda ta faɗi to sha takwas ga watan mayun bana nan za ta faɗuwa wani tsari ne na ubangiji to sai Allah ta ce rabbul mashariqi wal magharibi idan damana ta zo gefe abin nan gefe guda rana ke fita gefe guda rana ke faruwa in rani ya zo sai ka canza gefe mahudan sun bambanta mafaɗan sun bambanta amma sashen kuma biyu ne akwai na rani akwai na damana sai Allah ta'ala ce rabbul mashriqaini wa rabbul maghribi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da wannan karatu sadda duniya bata san maya ya rana take ta rana take faduwa sadda duniya ta dauka cewa akwai lokacin da ba a ganin rana duniya ka mu yanzu sun san ba haka bane dan yanzu nan muna kokarin shan ruwa to wasu sahur za su yi da gobe nan ka gangara wajen Indonesia Malaysia wannan yanki su tuni sun gaba bacci sun gaba tahajjud mu kuma yanzu ba mu sha ba tukuna yanzu nan kana yi yamma da mu Senegal da Ghana da Gambia da tarkin teku Atlantic to in ka lura su kuma yanzu ba su daɗe da yin azahar ba wasu sun yi la'asar kenan wasu yanzu ba su daɗe da gama azahar ba to don haka babu lokacin da ba a ganin rana iyaka ne wani bangare na duniya na cikin dare wani bangare na duniya na cikin duhu da haka ilimin mafita da mafaɗar rana a wancan lokacin ba mu shi amma Allah Ta bar fasala ya zo da bayanai ga su daki daki dalla dalla kamar da kiyar tabbatar da su abinda aka daɗe ana jayayya kafin a gano gaskiyarsa malamu musulunci sun daɗe mutu da shi cikin ƙur'ani don zai misali karawaitul ardu cewa ƙasa a kewaye take kun san tun su ibnu tayyiba sun san da wannan magana kun su tabbatar da ta cikin alƙur'ani wal ardu ba'da zalika dahaha yau anan dahaha a da sai aka wuce mafassar da ga ta gafi saboda mai saboda ba a san da hakan ba tun da ba san duniya kwallo ba ce a dahau kwanjin na shi ne dahau kuma in kani ba kuma a cikin kwayakon dabbobi masu yin kwai ba wanda ya kai ya zama kamar halin sigaye da rana take kamar kwanjin na tsakanin allah kamar ka kaya daga da faɗi wani abuwa sadda ne sadda kimiyya ba ta kai can ba to shi na allah ta ce wa rabbul mashariki allah shi ne ubangijin mafitan rana guda sittin. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب كذو تلا على غنى بزينة الكواكب بزينة الكواكب بإن تنويني يزو سي ألف تزو باينسا ود ألف الوصلة با همزة القطع با to za ka sauke wasali guda kamar da shi nunu tanwinin da zina tim wannan nunu ɗin sai ka tada ita sai ka ci bi zinati ka cire guda sai ka ɗauko wasalin ka ɗora kan nuna sai ka ce nil kawaki bi zinati nil kawaki misali qul huwallahu ahadun allah as-samad ko sai ka ce qul huwallahu ahadun illahu as-samad تبارك وتعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة من الكواكب هيئك مومك كواتا sama ta duniya kenan duk taurarin da muke gani karkashin sama da bangon akwai wata sama samanta wadda ba mu ganin ta taurarin nan tabaraka wa ta'ala ya faɗi cewa ‘yan adam ba san girman Allah ba ko don ba san taurari ba sai ga duniya ta gano ashe taurari adadinsu ya fi adadin komai kaga duk yawan kifayen da ke cikin ruwa adadin taurari ya fi tsayawa su yan adam ba ko magana don da ran da aka halitta annabi adamu har zuwa yau ka tara mutane biliyoyi ne su ko taurari sun ninka biliyoyi sau dubbai triliyoyi ne to kuma sai Allah ta'ala ya fina su ƙarƙashin sama ta farko suka zama ado a gare ta da suka mai da muka faɗi masu tsananin nisa wanda inda za a halba kumbu wanda ke iya kewaye duniyar mu cikin awa 24 to sai miliyon shekaru kafin ya kai ga tauraro wanda ya fi kone kusa da duniya tauraro da kake ganin hasken yanzu kar kai mamaki ya shekara dubu goma da dushewa amma har yanzu hasken sa bai gama isuwa ga yau wannan ilmomi ne masu gwada mana girman Allah sun sa Allah ta'ala yake cewa awalan ya tafakkaru awalan buta da ba su tunani awalan yanzu lissa ba su nazari ba su duba abuwa ne da Allah na sun gudi ba su zo su kara mana imani Allah ya ce to kawani taurari ado ne ga sama in ka fito lokacin da taurari suke da yawa kamar irin ranakun da hasken wata yake karuwa sai wata sai rana sai sama ta baka shawara shi ko kallo abu ya burge ka yana cikin manufofin jin daɗin rayuwa kamar yadda Allah ta'ala ce wa zayyana halin nazari mun kawa ta masu kallo sai ka fito kofar gidanka ka sun fita tabar ma ka yi rigingine kana kallon sama abin sha'awa ko ka zauna kan kututturin ice da yake kofar gidanka in akwai shi ko wani dan dakali ko dandamali ko ka ɗauko kujera ka zauna kana kallon sama kana baka sha'awa kana nazari kana jin daɗi ƙwaƙwalwarka na ƙara ba. Allah ce wa hifzan min kulle shaytanin marid kuma wannan taurarin daga cikin ayyukansu da su ne Allah yake fitar da yula ta wuta fi shaidanu masu ƙoƙarin ta sun je sun leƙo sirrin sama la yasma'una ila al-mala'il a'la ba su iya sauraron mazaunin sama al-mala'ul a'la mala'ikun da ke sama suna taɗi suna fira suna faɗin wasu abuwa sun fi kowa kusa da Allah suna jin maganar Allah Allah na ba su umarni suna rubuta suna ubangiji na umarninsu da rubuta wasu abubuwa to sannan yana wahayi zuwa gare su to idan shekaru suka kusanta sai su ɗan cakkula bari suna zuwa duniya suna jefa mu bokaye to sai Allah ya amfani da taurari don fitar da yula yana jifar su shi na Allah ya ce la yasma'una ila al-mala'il a'la ba su da ikon jin mala'ikun da suke sama wa yuqzafuna min kulli janib ana jefo su ta kowane gefe duhuran suna wulakantattu walahum lahum azabun waqib suna da azaba dawamammiya tabbatacciya saboda barin da Allah da suke illa man khasifa al-khatba fasa sai dai fa wanda ɗan shar'i wata kalma da Allah bai yi wannan toziyar ba ga abin da za mu fahimta shi ne kwata-kwata ba su iya kai sama ba su iya jin komai ta amma shaidanu yadda ka sai iska haka suna tashi fir da haka yanzu nan muna magana nan aljeri zai zuwa makka ya dawo cikin kyafta da bismillah ga shi na zamanin annabi sulaiman qala alladhi indahu ilmun min alkitabi kabi Kabla bi qabla da yartadda ka tawfuka فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر الله أكفر شين أبدا ورئدو دقى فلسطين دقى الشام يتاشي يجي يمن يحوكو قدن سروتا يأجي يقبن النبي سليمان كود يبون إيدو سفيدا قدن يمن تو كمر إسكاسي شيفاك أرين الله نكر تتكاري مدرسو بابا من تنه الله منا كانت سكوينه amma sai Allah ya hukunta sai kaga sun dan shafi wani sun dan cuta masa sun shiga jikin wani man sun shiga jikin ba a ganin su ku sai da ruwa ke shiga cikin tufa yanzu ka dauki rigar ka ka zuba mata ruwa kana za ka sake ganin ruwan ina ruwan yana ciki amma baka ganin sa ba ka jin su tabaraka ta ya magana shigar aljanu a cikin mutane suratul baqara kangara ta sa wasu malamai ke ganin ƙarya ne kallabi ya takabbatu shaitanu min almasjid ma min shafan aljani ke aljani na shafi bulera Allah ta'ala ta illa man khatifa al-khatfa fa atba'ahu shahabu saqi sai fa wanda dan fizgi wani dan abin fizga ya fizgi wata kalma fa atba'ahu shahabu saqi sai wani wata yula mai haske mai kula ta biyo shi ta koye shi to fastafi ma huma shaddu halkan Fasafi ku ga karanta shi eh, mun ja shi fastafihim Allah ya to ka tambaye su yi fatawa a gurin su su masu cewa ba a tashi in an mutu manzo Allah sai musu kana da fatawa su baka amsa kaga ce fatawa duk tambaya ne ba sai ta addini ba fastaftihim yanzu kaman jin ra'ayin jama'a da ake laraba na kira su istifta kamar yanzu majalisar dokoki ta ce za ta yi wani sashen na saurarin muryoyin jama'a ra'ayoyin jama'a ana kira ta istifta ƙuri'ar raba gardama ita ma ana kira ta istifta da ka fatawa ba sai ga lamarin addini ba amma kun ba haushi ya riga mai da ita fatawa duk lamarin addini Allah ta fassafin ka tambaye su a hum ashaddu halkan su suka fi tsanani wahala wajen halitta in akwai wahalar amman khalaqna ko sauran abubuwan da muka halitta da halittarsu da halittar taurari da rana da wata da duniyoyin sama da mala'iku da aljanu da sauran halittu wanne ne to wahala in akwai wahala inna khalaqnahum min tinin lazim tuna masu asalin halittar su mun halitte su ne daga turbaya daga laka mai ɗauri kun taɓa zuwa wurin masu tukwanin ƙasa kun ga da suke dama laka su juya ta su murɗa ta a fitar da shantali a fitar da kwatarni a fitar da eh, abinda tulu da sauransu to laka. wannan murɗaɗɗiya mai ɗoyi ita ce Allah ya dama ya halitta mu da ita shi ne tsinin lafi mai yanki to wanda yake asulin salaka ne ya koma jini da tsoka ga jijiya ga fata sannan ƙasusuwan na ake su gaba kusan gaba 360 inda za a za a gugunci dan adam ko wani nufsar ko wata kan gaba da ita daban kullu a kirga fara gura kai yan shekara ana kirgan halittar jinjiri jinjiri yaro daga laka abu ya koma haka wanda ya haka har kana mamakin wani iko nasa bal azibta wa yaskharun bal azibta wa yaskharun wa idza dhukiru la yadhkurun وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن, وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وإذا من أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون ألا تعالى بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون bal ajibta kai dai mamaki kai na halittar Allah wa yaskarun su ku izgili suke dukkan mu muna mamaki yadda Allah ta'ala daga laka ya halicce mu yi mana wani sanadari na ci gaba da rayuwa ci gaba da halitta kaga gashin kanka in ka aske shi mai zai faru ya sake tsirowa kaga karaya in mutum ya yi ƙashinsa ya karye mai zai faru Ya sake haɗewa kaga in ka kwanta kai bacci ko da zaka tashi bakinka ya cika da yayi menene sanadarai ne Allah ya fidda wasu ya halitta wasu wannan fatar jikin taka a kullum sai ta furje wani abu ta furje wani abu shi za mutumin da baya wanka in ya sa turarin duniya ke yi wari saboda akwai sanadaran da Allah ke furjewa yana halitta wasu kullum yau huwa fi sha'an to mu abin na ba mu mamaki amma mun san girman Allah mun san abin da yake iya waye amma su kuma izgili suke yi cewa wai yanzu yana yiwa bayan mun mutu a tada mu ina maganar kashin da ya rududdige ya zama hafi sori kana da san hafi ba ya zama toka to kuma shi ne za a sake tada shi ya zama mutu su izgili suke wa idza zukiru la yadhkuru كأمطوا اللباس وأسوا سبو دمي سبو دسيني سن لباس جنكرا التي وإذا رأوا آية يستسخرون إن ألا ينونا مسوة آية ودي كما تسألو كي زناد إتاء سسكاري إذن وقالوا إن هذا إلا سهر مبين إذن أكثو كد آية على القرآن هسي إذن سنة سعودنا عيسي me hujjar su da sihiri ne mata da miji suna tare da ta musulunta sai ya kore ta wa da ƙani suna tare da ƙani ya musulunta sai wa ya azabta shi to laifin waye don haka ya raba miji da mata ya raba wa da ƙani ya raba ɗa da uba ya zama mai sihiri me alaka mutum ne zo da gaskiya ka gamsu da gaskiya ka bi shi sai wani ya tsangwame ka ya fice ne ka ya azabta ka ya kore ka sai ce wancan mutu ya maka sihiri a idza mutuna wa kunna turabu kullum abin da suke maimaitawa idan mun mutu mun koma turbaya mun koma kasa wa izaman mun zama kasusuwa tsotsotsi da sauransu sun cinye nama sun cinye fata sun cinye bargo sun cinye jijiya sun cinye komai kashin ma yayi sanyi a inna lamabusun wai a haka za a iya da mu awa aba'una al-awwalun to ina labarin ubanninmu na farko don me da su ga zaka tashi ba qul na'am wa antum dakhirun kace musu eh za a tada ku a tada iyayenku kuna waɗanda za a wulakanta saboda kin yarda da gaskiya fa inna ma hiya zajratun wahida Allah yake tsawa guda za a yi fa idahum yanzurun sai ga suna tsuru tsuru suna kallo a lokacin da za a yi busa wadda wato ainihin mutane za su mutu busa tashin alkiyama sai ga su gurfane kamar da Allah ta'ala ya faɗa a suratul jasiya wa tara kullu ummatin jasiya kowa gurfane ya mutu ido sun kafe an ɗauki ransa sannan Allah ce wa kalu ya wailana hada yawmuddin anan ne da sun farka sai kai cin yau ga ranar sakamako sai a ce musu hada yawmul fasl alladhi kuntum bihi tukadzibun wannan ita ce ranar raba gargama wadda kuka kasance kuna karyatawa don haka yadda ka san mai mafarki in ya farka ya zabura zai ji daban to haka idan aka yi tashi ma haka mutane za su ji yasa surat yasin Allah ya ce kalumin ba asna min barkadina wa ita da da daga wannan bacci to sannan ne za su ce a ah, ashe dai ranar nan gaskiya ce to yau kuma gata to ya zamu ba ku dai bai za ku yi mu koma baya babu wurin koma baya ke ta Allah tabaraka wa ta'ala yake yawma natsu samaa yawma natsu samaa yawma natsu samaa ka tayyi sijil lil kutub sama gaba dai Allah nade ta zali kaman yanda mai jarida yake nade ta to sama da ƙasa duk babu su don haka in ka ce ka koma ba ina za ka babu zuwa kamar mutum ne kuke ku sai a fito da jirgin sai a kone shi sai ta kasar mu nake sayan kuma sai ta bismillah kai tsuntsu ko ka fada tekun mu gani kana iya don aka riga aka je lahira ba mutum dawa baya ba mutum dawa duniya an tafi kenan saboda haka za su yi da na sani da bai da amfani to a ran nan ne Allah ya ce ushurul ladina zalamu احشروا الذين ملكوا أمواتهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاعبوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستقلمون وأقبل بعضهم على بعض قالوا إنكم كنتم تعبون عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا أغويناكم إنا كنا ظالمين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون تبارك وتعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ku tayar وهذا azzalumai ku da anan ba matayen aurensu su ake nufi ba masu sifa irin tasu haka mazinata tare da mazinata yan luwaɗi tare da yan luwaɗi makaryata tare da makaryata maha'inta tare da maha'inta masu aiki iri ɗaya za a ɗauke su a matsayin club a alƙyama ta da su tare su ne wa azwajan da dangoginsu masu jinsi irin na aikinsu wa ma kanu ya abudu ku haɗa su da ababen da suke bauta haka duk inda mushrike ke tare da mushrike zai tashi wa ma yakanu ya'buduna min dunillah da ababen da suka kasance suna bauta ba Allah ba fahaduhum ila siratil jahim ku gwada musu hanyar jahima ku shiryar da su zuwa ga hanyar in ka ji fa fahaduhum kai ka ce wurin kwarza a da su fahaduhum ku shiryar da su zuwa ila ila siratul jahim zuwa ga godabin wutar jahima ka ku gargada su ku kai su wuta waqifuhum ku tsaida su kafin su isa innahum mas'ulun sai a masu tambayoyi ba kafin su shiga wutan ma akwai interrogation akwai akwai tahqiqi irin wanda jami'an tsaro ke yi ma criminal in aka kawo shi kafin a kai shi gidan yari. don haka akwai investigation malakum la tanasarun cikin tambayar da za a yi ce musu a ga kuri guda ba mu ga wani ya taimaki wani a cikin ku ba tambaya ta izgili Allah ce bal humul yawm mustaslimun yau ai duk sun yi saranda yau sun mika wuya saboda hannayen ma a daure suke kuma a daure din an kai su ga wuya an daure kafafun kuma a daure suke sannan ga inkwa ga sarka ta inkwa ga wuya ana jan su a wulaƙance to ina zance wani ya taimaki wani wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun anan ne sashen su za su fuskanci sashe suna tambayar juna suna tambayoyin juna da mai gida da yaronsa da jagora da waɗanda ya jagoranta da aboki da aboki suna tambayar juna ƙalu innakum kuntum na 'anil yamin ce ku da ku ne kuka rika zo mana ta dama kuka zo mana da ƙarfi kuka zo mana da rinjaye kuka batar da mu qalu bal lam takunu mu'minin ya da man dai ba ku san imani amma ko ku kun san ba bisa gaskiya muke ba su malam su bisa gaskiya Annabi ne shi bisa gaskiya kun sani taurin kan kai da kuka biyo mu wa ma kana lana alaikum min sultan wani iko muke da shi a ku mun tilasta ku da karfi bal kuntum qauman taghin ku dai da mun mutanen banza kuke mutane kuke masu wuce iyaka masu in gaskiya fa haqqa alaina qawlu rabbina don haka sai zance ubangiji mai tabbata akan mu alƙawarin da yake duk wanda ya saba da haka kashi zaka da mu da kudu tare muke inna la zaliqun da mu da kudu masu dandaran azaba ne fa aghwaynakum lalle mu muka batar da inna kunna gawi da mu mai batattun ne fa innahum yawma idhin fil azab mushtarikun Allah ta'ala ce to su aran nan tare suke dandanar azaba to kuma wani abin ban tausayi da azabar lahira shine abinda Allah ta'ala ya faɗa cewa walan yanfa'akum al-yawma idh zalamtum annakum fil azabi mushtarikun anan duniya in kana cikin musiba sai ka ce ai wani ma irin ta kacin mishi sai ka dan da ko gobara aka ce ta zo a garin ku gidan kadai ta ci ta tafiyarta damuwar za ta fi maka yawa amma aka ce duk unguwar ce gaba ɗaya sai ka kuna ta zaganta mu juna kuna karɓar baki daga unguwanni ana zaganta mu juna to haka duk musibar da ta cimma mutum in ba shi ba ne. zai ji sassauci Allah ce banda lahira walan yanfa'akum al-yawma idh zalamtum annakum fil azabi mushtarikun kasancewar ku cikin azaba wuri guda zai taba amfanin kuma ba zai taba daidai ku kewa ba Allah ta'ala ce innahum kanu idza qila lahum la ilaha ya Allah abin da ya ja musu matsala a duniya shine in an kira su zuwa ga la'ilaha illallah an ce ku saki Allah wai ku saki kowa ku kama Allah sun ce a Allah dai da mu saki mu kama wasu. istakbirun suna girman kai suna jin haushin a ce Allah kada yake bauta don mi da ba da wani da wani ba don mi ba da gumaka ba don mi ba da wasu ba Allah ba tauhidi na ba su haushi ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون sukan ce haka kawai za mu bar iyayen gijinmu da muke bauta saboda mawaƙi mahaukaci kuna shirin gane in mahaukaci ne kuna shirin gane in mawaƙi Allah ce bal ja'a bil haqqi manzo Allah ya zo da gaskiya wa saddaqa al mursalin kuma ya gaskata manzannin da suka gabace shi innakum la za'iqul azab al alim kuma su shirin tsantsanar azaba mai radadi ne وما تصدون إلا ما كنتم تعملون أما فألا بذلك الشيكوبا باواني أبو أكي ساكا مكو أبنو سيأبنكو كثن شي كنا أي كتاوا وحكا أبنكو كيني كتي جربا كشوكا شوكاني كوكي جربا عن كياما إلا عباد الله المخلصين وما تفنون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم أولئك لهم رزق معلوم فغافل وهم مكرمون في جنات النعيم ألا قوم متقابلين يطاف عليهم بكأس لا فيها قول ولا هم عنها ينظفون ينزفون ينظفون ينزفون لا فيها قول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف طرف عين كأنهن بيت مكنون فأقبل بعضهم يقول يقول وإنك لمن المصدقين أبذلك موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين نعم. إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين بمعذبين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين بمعذبين إن هذا لهو الفرض العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون Allah tabaraka wata'ala ya ce illa ibadallahi mukhlasin abin da yasa ka koma wa ma tujzauna tsammanin kake illa dinnan tana da alaka da ita ba dai take da alaka ba illa anan tana zaman kanta ne istisna'i ne daga jumlar duk bayanan da suka gabato cewa ubangiji madaukakin sarki ga yadda yake yi da azzalumai ga yadda yake da kangararru sai ce illa ibadallahi al-mukhlasin sai dai bayan Allah masu tsarkake zuciya su kan Allah ba zai musu irin wannan sakamakon ba su wani irin sakamakon Allah ke musu ka lahum rizqun ma'lum wa'annan suna da arziki sananne bayyananne mai girma wanda ubangiji da zuwan su alkiyama ya sanar da su yana cikin hikimomin aljanna ya baka bukatar guide yanzu in ka zo makaranta za ka yi karatu ko za ka yi course sai an nuna maka ga wurin da ake registration ga inda za ga inda hostel yake inda ɗalibai ke zama ga in ka je makka sai an kai ka masauki sai an gwada ma hanyar zuwa dawafi duk garin da ka zo kana bako sai ka nemi guide to lahira kowa ba bako ne ba Allah ta'ala ce yudkhiluhum aljannata arrafa lahum Allah ya shigar da su aljanna da kowa ya riga ya san da zaka da saukan mu aljanna ni zai gidana kake gidanka kowa ya san gidan shi babu matsala to sai Allah ta'ala ce ulai kalam rizqum ma'lum suna da arziki sananne bayyananne ba koyayye ba wani irin arziki gare su fawake suna da abadin marmari abin da rai suke marmarin ta in an ce abadin marmari ba abinci kawai da gaskiya abin marmari akwai abin kallo mai kyau akwai abin shaka mai kanshi akwai wurin zama mai daɗi akwai wurin kwanciya mai ni'ima akwai iyalai abokanin wasa akwai yayaye masu yawo cikin gida duk abin da ɗaga yake marmarin samun su akwai shi Allah ce wahun mukramu suna waɗanda aka daraja don haka a aljanna kowa his excellency ba wani babba da kai a aljanna wanda za a ce duka masa za ka yi kowa ɗan aljanna ɗan aljanna ne mukramun kowa daraja da shi fi jannatin na'im suna cikin gidajen aljannar ni'ima ala sururin mutakabili suna nufin suna kan gadaje suna fuskantar juna yutafu alaihim bi ka'sin min ma'in ana yawo tsakanin su ana ana kai musu kofuna ka kofi idan ka zance kof kalmar larabci ce tura da suka yi ga larabawa to kofi ne mari yake in ka jance ka shi ko wanda yake da ƙasa wanda rika shi ake yaka a sabko shi za ka kofi kamar da shan shayi ka kamar da shan juice to sai Allah ta'ala ce yutafu alaihim bi ka'sin ana yawo masu da kofi kofi min ma'in na abin sha mai daɗi bai ba a lazzatin ana ba su abin sha fari tak mai daɗi ga masu sha lafiya gaulun wala hun ana hayyar zafu ba ta sa su ciwon kai kuma ba ta daga musu hankali a duniya in ka sha giya za ta saka ciwon kai sannan za ka iya saka jiri har ta kusa da hankalinka ko ta saka bacci mai yawa alaƙi ta lahira ba haka bacci wa inda hun ƙasira su kuma a wannan lokaci da ake ba su abin sha suna tare da ƙasura su tsar ‘yan matan da ba su sha'awar kowa in ba su ba ganin matarka a kanka kawai yake ba ta ganin kowa ba ta sha'awar kowa Allah ce yi masu manyan idanu masu idon kashe laifi kenan in ta yi marar da idonka sai ka manta duk wahala da ka taɓa yi wa duniya ka annahun na baibin makanun Allah ce kyawun idanunsu kamar farin kwai wannan da aka kaga kwai yana da kwalafa to wannan kwalafar kashin tsuntsu zai iya hawa kanta ƙura za ta iya hawa kanta amma in ka ɓanne ya kake ganin farin daga Allah ce farin idan su kamar haka nan baibin maklo kamar kwai wanda aka adana fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalu yan aljanna sai ka suna fuskantar juna a wani sannu barkan mu arziki سنوان عشان هذا سؤالي أنا تبع أنا سوّن تجينا قال قائل منهم إني كان لي كريم سوى نسي تاتي لبعض الأباريسي تبا آه. دوني أفئنا دوري أبو كيفا يقول أنك من المصدقين كل سنة وين كي كايتا كيف بقى سنة الكيامة <laughs> كرا قلوا أكا وسلاهرا كي مهولي مشا دوني أرمو تقا دوني أفئك دوني أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون كل أبي بك توي بك كنا هنا إم مك موت مك زمو كسا مك زمو كسا أسوسوا ويكو تاج مودا أي أي من حساب أي من بنتكي يوم الدين الدين هو الجزاء ساكمكو مدينون ويزو ساكمنا بعيد كيف الله كي يشغل كي أبنا تسمع وأنا أبنا هاي قال هل أنتم مطلعون سيتم أنزل تقولا مزيب عليكم وغيركم ولا جنبا فطلع سيسليك تابع سهل يوتا فرآه في سواء الجحيم التي فيها أبوك ما تطير وتجهب إنا لله وإنا إليه راجعون قال تالله إن كدت لتردين في أنفال لا تكون الجنة بإسرة تقول تكامل كواني موب والله إذا كان كهلك يعني ولولا نعمة ربي لكنت من المخضرين بعد من مرجع الله يمني بدأ يزينا ننتهي بذلك أفما نحن جبيتين تو يزنو إنا لا باري kana ganin ba za a sake mutuwa ba illa bautar sa ula irin abin da kake faɗa duniya daga duniya ta kadu har yanzu hakan ne wa ma na mu mu'azzabin ce wanda kake yi ba za a azabta mu ba yanzu ma ka yarda cewa ba za a azabta mu ba ko kuma afa ma na hannu da yace sai su gama kallon wuta sai su dawo a janna ah, yanzu afa ma na hannu da yace yanzu shi kenan ba sauran mutuwa illa mawkatan al'ula mutuwar da muka yi duniya ita kenan ba za a ƙara wata ba wa na nahnu mu'azzabin kuma mu ba za mu taɓa da wahala ba inna hadha huwa al-fawz al-azim lalle kan ba shakka mun samu babban rab sai Allah ta dace li mithli hadha falyamal al-amilun don mai son shiga irin wannan dadi to yi irin aiki wanda ake shiga aljanna saboda shi as-suddi a cikin tafsiri ya ce wannan mutum da Allah ke magana labari ne zamanin banu Isra'ila wasu mutane ne guda musulmi guda ba musulmi ba suka samu kudade dirhami ko dinari dubu shida suka raba wanda ya ɗauki dubu uku tafi gida wanda ya ɗauki dubu uku tafi gida wannan ya je adana nashi kwana biyu suka haɗu sai wanda ba musulmi da yake musulmi wani ya kai da kuɗinka ka yi wani kasuwanci ka shirya wani abu sai ce a ni bai yi komai sai ce a ni wallahi na dauki na ɗauki dubu ɗaya na je na sai kayayyaki iri kaza da iri kaza da iri kaza da iri kaza sau da aka zan yi noma zai wato na investment na sai hannun jari na dinari dubu wannan yana koma gida sai ya yi sallah ya ɗauku dinari dubu je gaban sai ce ya Allah wani ya yi cinikin duniya da dinari dubu ubangiji gana wannan zai ciniki alƙyama da su ana wayewar gari ya tara bayan Allah talaka duk ya rabe musu wannan dubu ɗin. bayan sati ɗin suka sake haɗuwa ya ce ah, wa ne ka yi wani investment a kuɗinka in ji shi wadda ba wani musulmi ce a ban yi ba sai ce ni ko na ɗauki dinari dubu na siyo bayi da suke noma min gonaki na suke mini hidima suke mini kaza wannan musulmi na dawa ya sallah ya ce ya ɗauko dinari dubu a jigaban sai ce ya Allah wannan ya sayi bayi a duniya ubangiji zan sayi nawa a wurinka gari na wayewa iji rabin bayan Allah su suka sake haɗuwa wani lokaci ya ce yaya ya investment ya ce Allah ya bai ya komai ba sun ce kai ni wannan dubun na ɗauke su me ya faɗa ma na manta abin da ya faɗa na jin daɗin duniya yawwa ya ce ne babban mutum ya mutu Ba matarsa ba irinta na ba ta sadaki da yanzu da ita da duk abin da ne sai malaka duk kashi na suke wanda ya dawo ce ya Allah ni ko ga tau dubu ina son irin a ba aljanna to shi ne a lahira Allah ke maganarsa fattala a fara'ahu fi sawa'il jahil qala sallahi in kitta la turbin walaula ni'matu rabbi la kuntu min al-muhtarin mun riga mun kula lokaci sai mu dakata a nan har mun keta mun keta dokar yan jarida yau mu wuce awa daya Allah ka karɓi abin da muka karanta ka zai ibadar mu ka kammala mana wannan wata cikin rahamarka da gafararka wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik